a ranar litinin nan sojojin kamaru sun yi gama da 'yan boko haram a kusa da garin kirawa wanda sakamakonsa sojojin kamaru goma suka ji rauni yayin da suka kashe 'yan ta'addan su goma sha daya har ma kama mota su daya a bisa labarin da na samu su 'yan ta'addan sun shigo ne saboda duba hanya a kashin da suke yi na kawo hari tunda sauransu suna nan dangare a garin da ake kira warawide a wajen garin duba hanyar ne suka fada hannun sojojin bir wato sojojin kamaru kenan ana wannan ne wata mota dauke da fasinjoji kusan su 20 da suka je cin kasuwan kauye kusa da koza yankin naga suka fada hannun 'yan ta'adda a ranar litinin nan inda su 'yan ta'addan suka yi awon gaba da su cikin su mutanen da suka yi garkuwa da su akwai mata shidda ciki hakan ya faru ne a kusa da garin adangadanga a cikin yankin mayo muskota kusa da angicawa har yanzu babu labarinsu sojojin kamar dai suna ci gaba da yaƙi da siyoyin boko haram ɗin yayin da al'ummomin ƙasar kamaru baki ɗaya suke ta shirya gangami a nan da can saboda ƙarfafa masu sojojin gwiwa wajen ƙoƙarin da suke yi tare da taimakon ƙasar chadi na kare ƙasa Ahmadu Danda sashen Hausa na murya Amurka a jamhuriyar Kamaru.